Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio a Kumasi da ke kasar Ghana. za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu harandani da abokin aiki na? Hafiz Ado Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. A cikin shirin namu za ku ji cewar wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu ma'aikatan kamfanin mai da kuma ma'aikatan muhalli. Muna kuma tare da rahoto akan wani taro da aka gudanar don nuna illoli da labaran karya kan haifar. Hukumar INEC a Najeriya ta kuma ba da tabbacin cewar a bakin alkalami ya bushe dangane da matakin da ta ɗauka a kan jihar Zamfara. Za kuma mu buɗe layukan mu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan mataki da hukumar INEC ta ɗauka. Lambar dai kamar kullum ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada kuma a manta sai a sa alamar tarawa a gaba. Amma duka mu wannan bari mu fara da labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya samu zantawa da Dina Powell ɗaya daga cikin mashawartansa a kan yiwuwar watakila ta gaji niki hali a matsayin sabuwar jakadiyar Amurka. a Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai da yake ba da wannan bayanin yau a fadarsa ta White House, Trump ya ce, ko bayan dina ɗin akwai mutane da dama da yake tuntuɓa akan neman cike wannan gurbin. A jiya talata ne dai hali ta ba da sanarwar niyyarta na yin murabus inda ta ce za ta ajiye aikin a ƙarshen wannan shekarar. Ita dai hali ita ce tsohuwar gwamnan jihar Carolina ta kudu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce wasu mukarraban shugaba donald trump sun yi magana da yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad salman game da salwancewar wani ɗan jarida mai suna jamal khashoggi wanda hukumomin ƙasar turkiya suka ce an kashe shi jim kaɗan bayan ya shiga harabar ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na turkiyya mashawarcin amurka kan harkokin tsaro john bolton john bolton ne ya faɗa cewa jared kushner ɗaya daga cikin manyan mashawartan trump kuma surukinsa ya zanta da salman jiya talata yayin shi ma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sake tuntubar yarima ɗin don jaddada muhimmancin amurka ke baiwa maganar ƙungiyar 'yan ta'addar al-shabab ta ƙasar somalia ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da suka hada da wani ɗan ƙasar ingila da suke zargin shi da laifin yi wa hukumomin leƙen asirai na amurka da ingila da kuma somaliya aiki a jiya talata ne dai wata kotun alshabab ɗin ta yanke wa mutanen hukuncin kisa kuma nan take aka gicciya su aka harbe su a wani dandali da aka raɗa wa suna adan hashi airo wani tsohon madugun ƙungiyar ta alshabab da aka kashe a cikin wani harin sama na makami mai linzami da amurka ta kai a watan mayun 2008 ɗan ƙasar ta burtaniya dai a cewar al-shabab ana kiransa ne muhammad ahmad muhammad kuma ya shiga ƙungiyar 'yan ta'addan ne bayan ya baro burtaniya daga baya ne a shekarar 2015 al-shabab ta cafke shi a bisa tuhumar yana yi wa hukumomin leƙen asiran burtaniya leƙen asiranta kuma ya jagoranci wani a wasu rukunin mayakan isis da ke cikin alshabab shabab din labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka shugaban yankin taiwan tsai ingwen ta ce taiwan za ta ɗauki duk matakin da ta ga ya dace don yakar kokarin da china ke yi na matsa mata A cikin jawabin da ta yi a lokacin shagulguwar ranar 'yancin ta ƙasar, shugaba tsai ta ce wasu daga cikin matakan da gwamnatin ta za ta ɗauka za su haɗa da ƙara yawan kasafin kuɗaɗen da take kashewa na shekara-shekara wajen kafa masana'antun ƙera makamai musamman waɗanda za su kufa wajen ƙera jiragen sama saman yaƙi da na ruwa masu nutsewa a cikin teku. China dai ta tsinke ta da Taiwan ne tun bayan tsayi ta karbi ta hau karagar mulki wacce daman ita ce ke jagorancin jam'iyyar nan ta DPP mai ra'ayin neman 'yancin Taiwan daga China da kuma adawa da aƙidar nan ta China ta zama ƙasa ɗaya wacce ke ɗaukar Taiwan a matsayin wani ɓangare nata. Shugaba Shugaba tsayi ta ce ba wai tana neman tsokanar faɗa da China ba ne. tana dai son ne a san cewa ba za ta mika kai bori ya hau ba a wajen aminanta da take a wajen amintar da take rainin da china ke son nuna mata 'yan sandan kasar zimbabwe sun ɗauki alwashin hana zanga-zanga da jama'a ke shirin yi don nuna rashin amincewarsu da ƙarin kuɗin haraji da aka saka akan kuɗaɗen da jama'a ke aikawa. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya ce ba da jimawa ba an saka dokar hana gudanar da duk wasu tarurruka a birnin Harare a sanadin don gujewa yaduwar cutar kwalara. Duk da haka masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba a shirya gaskiya ba tunda ana barin masu goyon bayan shugaba Emerson Mnangagwa suna gudanar da nasu taron amma 'yan adawa kuwa sai a hana su zanga-zangar dai ƙungiyoyin ƙwadago da ke da goyon bayan jam'iyyun adawa ne suke ƙoƙarin shirya ta. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wani ma'aikat wasu ma'aikatan kamfanin mai da kuma na mahallai. Wakilinmu Lamida Abubakar ya aiko mana da wannan rahoton. da yammacin jiya ne dai wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu ma'aikatan kamfanin ayyukan haƙar mai na kamfanin aji tare da wasu jami'an ma'aikatar muhalli ta ƙasa su kimanin shidda wani lamarin dai kamar yadda bayanai suka nunar ya abku ne a cikin surkuwayen ruwayen yankin niger delta a shiyar jihar bayelsa har kawo lokacin aiko da wannan rahoton da babu bayani inda waɗannan 'yan bindiga suka tafi da waɗannan jami'an ko da yake dai an tura wata tawaga ta musamman ta rundunar soji domin gano su tare da kubutar da su wannan lamarin dai ya sake haifar da sabuwar fargaba kan lamarin tsaro a harkokin ayyukan haƙar mai bayan lafawarsa na tsawon lokaci mejo ibrahim abdullahi shine mai magana da yawon rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin niger delta wato operation delta save kuma ya tabbatar mini da faruwar lamarin ya ce rundunarsa ta samu nasarar ceto waɗanda aka yi garkuwa da su suka zo suka cinna ma sashin ajib wuta kamfanin nan na mai ajib suka suka cinna ma wajen wuta to ma'aikatan da suka samu a wajen sai suka yi awon gaba da su su shida so mu da haƙƙin tsaron yankin naira ta wuyan mu muka nufi wajen da muka nufi wajen muka sa ƙaimi sosai sanadiyan ƙaimin da muka samu wannan matasa ya sa suka sauko wa'in waɗannan wanda suka yi garkuwa da su a jiya a jiya suka sauko su kuma a yanzu haka muna farautar su nan ba da dadewa ba insha Allah za su yi hannun mu mu danka su ga inda ya kamata a masa hukunci eh to mu dai ba wanda zai iya fi karfin mu eh, muna nan kan bakan mu kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba ita ma dai ma'aikatan muhalli ta ƙasa ta ce lamarin ya shafi ma'aikatan ta kai tsaye kuma daga bisani an samu kubutar da su na yi magana da ƙaramin ministan ma'aikatar ta muhalli na najeriya alhaji ibrahim usman wamban nasarawa kuma ga abin da yake cewa da yake akwai staff suka je joint visit so muna monitoring da da da aji suppose wa sun turo min hoto din ma na jirgin da ya kwaso su ya taɓa su malam mutare dan batta mazaunin yankin niger delta ne na shekaru da dama kuma ya yi mini tsokaci kan yadda 'yan bindiga ke kai hare-hare a wannan dan tsinken lokaci a yankin na Niger Delta ya ce. To ba wani abu bane malami da hede kusan kusan tsohon zaɓe nasarar da aka samu na wanzan zaman lafiya shi ake neman a barazana domin a sami wuce samu magana ta faɗa. Ba da bayan ba wani abu kamar haka wanda mafi alli suke gani ya rage musu a nasu Shi ne a tare kaya a tare zaune tsaye domin a ce ai daman an kasa. To kuma insha Allah rabin Allah da shi ma dai in Allah ya dana magana. ba kuɗi yaki an ba da amnesty shugaba ya ba da amnesty kuma ba da ba da su amnesty din nan ba. Duk wata duk wani mataki da ake ɗauka don samun wanzu zama lafiya an ɗan ɗauka kuma an haji ana yana ganye. Tanatin 'yan bindiga a yankin Niger Delta dai da kan farma ma'aikatan mai tare da kadarorin kamfanin mai na haifarwa Najeriya dimbin hasara ta miliyoyin dalolin Amurka Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida Lamido Abubakar. Duniya baki ɗaya na ƙoƙarin ganin cewar an magance matsalar yaɗa labaran ƙarya wanda hakan ke hassada yake haddasa abubuwa da dama matsaloli a cikin al'umma. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka ya halarci wani taro da aka gudanar don magance wannan matsalar. Babangida Jibrin gare ka. yanzu haka dai wasu kungiyoyin sa kai da dama ne suka hallara a birnin lagos domin tattaunawa da kuma samun horo game da matsalolin da ake fuskanta na yada labaran karya ko kuma fake news a turance labaran kuma da yanzu za a iya cewa yana nema ya zama ruwan dare gama duniya kasashe da dama da suka ci gaba na kuka game da yada labaran karya wanda a ƙarshe kan haifar da rashin fahimta tsakanin al'umma lamarin ya yi tsanani a nahiyar afirka da sauran kasashe masu tasowa musamman ma dai najeriya inda yanzu haka gwamnatin najeriya ta tashi tsaye wajen faɗakar da al'umma na yin watsi da labaran karya tare kuma da binciko duk wani labari da suka samu an aika musu ta kafofin sadarwa wanda yanzu matasa ke amfani da shi malam sanusi abubakar na cibiyar sabuwar fasahar sadarwar zamani da ci gaban al'umma na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro ok to mun zo muna zuwa irin wannan tarurruka muna tattara jama'a muna wayar da kan mutane akan hidimar a guji tayar da yamutsi da hargitsi da abubuwan da za su janyo rikice-rikice ma al'umma musamman ta bangaren yada labarurruka marasa tushe ko asali wato fake news za ka ga mutum ya zo ya tsatsara zancensa a facebook eh, ya zuba a yanar gizo ba tare da ya san aina ya samo labaran ba wayannan abubuwan kuma suna tayar da fada ma al'umma suna wannan ko kuma ka ga mutum ya zo ya ɗauko wani hoto haka wanda ya jima shekaru aru aru sai ya ce yanzu hoton aka yi shi ya sa duk wasu labaru da rubutun da ya ga dama so allah hakika muna kira ga sauran al'ummomi su guji abubuwan da za su tayar da wa hankula ma al'umma kullum muna kira ga mutane su na kappa kappa ga irin yada irin wannan labarun batun amfani da labarai na karya dai lamari ne da za a iya cewa yana nema ya gagari kundila ta yarda lamarin bai bar mata ko maza ko kuma ƙananan yara yara ba akan haka na tambayi malama maryam garba na kungiyar fahimta da ke kula da ci gaban mata da matasa game da illar da labaran karya yake da shi a tsakanin al'umma musamman ma dai mata a wannan yanayi na siyasa labarai na karya ana yi da batanci da batanci sosai bangaren mu na mata za a ce maka matan da ta fito tana tallata kanta don ta yi siyasa a a karuwa ce yar iska ce ba ta da miji mu kuma mun san wannan karo mata sun fito masu ilimi wanda ya kamata a yi da su akwai wanda muka sani sun fara rayuwarsu tun daga karamar hukuma har sun je babban matsayi na ƙasa gaba ɗaya sun fito amma ba ga sun samu goyon bayan da ya kamata ba kuma ya kamata a ce an samu wannan goyon bayan babin yadda jibrin murai amurka daga lagos waɗansu ana kashe su gaida baban gidan Jibrim. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Mai magana da yawun hukumar INEC, Aliyu Bala ya jaddada matakin hukumar akan jihar Zamfara. Ga abin da ya shaida mu Nasiru Adamu El Hikaya. me yake nufi kenan hajji aliyu tunda yanzu za a iya cewa ai bata gudanar da zaɓe zuwa ranar bakwai ɗin ga wata ba kuma labarin da muke samu cewa kun soke damar apc ta tsaye da ɗan takara daga jihar zamfara ne eh, yanzu dai ya nuna dai apc ba za ta iya tsaye da ɗan takara ba kenan wannan zance haka yake akwai bayanai da suke nuna hukumar zaɓe cewar jam'iyyar apc ba ta gabatar da zaben fidda gwanaye a jihar zamfara ba amma ba kamar yadda ka ambata cewa hukumar zaɓe ta soke damar tsaye da 'yan takara daga jam'iyyar apc a jihar zamfara ba a madadin haka na fi so ka kalle shi a matsayin cewa hukumar zaɓe ta ja hankalin jam'iyyar apc da cewar tunda tana da labarin kasa gudanar da zaɓe a jihar zamfara na fidda gwani ko gwanaye to hukumar zaben ba ta sa ran ganin jerin sunayen 'yan takara daga jihar zamfara karkashin wannan jam'iyya a daidai lokacin da ake gabatar da sunaye gare ta yawani abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa to masu sauraro akan wannan maudu'in muke son za mu buɗe mu zuwa ɗan anjima kaɗan don ku bigo ku bayyana mana ra'ayinku dangane da haka amma kamun nan ku shakata da wannan faifan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To layinmu na farko wayanmu ta farko shine daga Zamfarawa muke da shi daga jihar Zamfara. Muna tare da Mahmud Salau Kaura na Muda daga jihar Zamfara. To Malam Mahmud ka ji maudu'inmu na yau ko? Eh gaskiya wannan maudu'i ku mu al'ummar Zamfara muna yabawa sosai da shi domin kun zo ya zo lokacin da muke bukatar shi. To. A rikici da ake yi a jami'ar fis jihar Zamfara gaskiya rikici ne wanda ya samu asali daga son zuciya wanda ana so a kakaba ma al'umma dan takarar da ba su su. Ina al'ummar jihar Zamfara kowa ya san mutane ne waɗanda masu bin doka da oda kuma ba a san mu da rikici ba amma sai gashi yanzu wanke hula na neman ya kai mu dare. Wannan rikici gaskiya muna zargin gwamnati Abdulaziz Yare da aka ba mu al'umma dan takarar da ba su so shi yasa aka rikici a jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Kuma matakin da uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ta ɗauka na soke wannan zaɓe mun yaba mashi kwarai da gaske. Domin al'ummar Zamfara suna yabawa kuma suna jin daɗi da wannan abu da aka yi. a da fatan za a muna adalci wurin tsaye da ɗan takarar da za a ba ita jam'iyyar za duk da ita an ce ta ce ba za ta anshi wasu ɗan takara ba amma wani an ce akwai yiwu a bada wasu 'yan takakari to a ba waɗanda al'umma ga su inda ana so a ci domin to mun gode to sai mu je jihar kaduna wa muke da shi akan layi to assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa ke magana daga gadar malam mamman alarama yan muhammadu ne a layi to malam alarama muna jin ka to gaskiya in aka duba wato al'amarin dukka in aka tsaya aka dube shi abin gaba ɗayan shi yana ɗaukar wani salo ne na daban kuma ina ganin kowa na ganin cewa kamar idan ya samu wannan firamare kamar ya zama abin da yake nema ne saboda irin farjinin da suke ganin jam'iyyar tana da shi a wajen amma shawara a nan ne cewa su kalli jihar ne ne zai ayi wanda za su ci gaba gaba ɗayansu kar ya tsaya yanzu kusan ita kadai aka faɗi ma yanzu a cikin matsalolin da aka fuskanta da an faɗa baki za a ci zamfara don Allah yan takarar nan gaba ɗayan su su saya duka da iya da za ka yi mutum ɗaya ne dai zai haye duk ma irin yadda za a yi to su kan suka dubi yadda ci gaban jihar su ko da sulhu aka zauna wasu su bar ma wasu wani ya janye ya bar ma wani ya kasance dai sun samu tafiya gaba ɗaya dan ci gaban jihar su musamman in muka yi la'akari da irin fama faɗi tashin da suke akan magana tsaro ya kamata a ce su sulhunta su zauna lafiya sun samu gwamnati da yawar da za su kara abubuwan da ke gaban su Allah ya bamu dacewa wa salamu alaikum da ganin malam mamma ana ramayan Muhammad to mun gode bari mu koma jihar Niger wa muke da shi akan layi Ibrahim ne wankin hula a garin mai gode a Kimba to mala Ibrahim muna jin ka to gaskiya ne a ra'ayina shi wannan gwamnan jihar Zamfara da yayi nukunukun da yake har ya jawo wannan suna ta rashin tsaye da ɗan takara idan da bai san abu kullum yadda ya a jihar Zamfara ba to ba zai yi haka ba ni dai ina roƙon da muke ainihin ga anet dan Allah ta taimaka ta ji talakawa suke suke suke kauna ta tsayar musu matsayin dan takarar jihar Zamfara ya da na kenan to masha Allah muna godiya to layin mu dai yana nan a buɗe duk wanda ke da dama sai ya bugo domin ya bayyana mana ra'ayin shi dangane da wannan dambarwar siyasa da take kai komo a jihar Zamfara duk da haka ma akwai sauran jihohi da suke da nasu irin matsaloli so kuna ya ku kira ku bayyana mana ra'ayinku don duniya ta sani ta san irin abubuwan da ke kai komo mu dai suna nan kamar kodayaushe nan nan za a ci gaba to muna da wani kira a kan layi a yanzu haka wane ne ke magana daga ina ke magana wa alaikum salam Sunana Alhaji Bishir kona To da Allah ɗan kashe rediyon wayanka da Allah. To na kashe ta. To masha Allah to muna jin ka daga ina kake kira? Daga Katsina a Riyo Lewa Gama. To me ke sunan ka malam? Sunana Bishir kona To masha Allah malam Bishir muna jin ka. To abin da ke a ina ni ga wannan boli da ake yi. Ye muna jin ka. Wannan gwamna abin da gwamnan ke so ya samu wanda zai aza wanda ke so ya abin da ke so gaba hmm. saboda haka abin da aka ɗauka na soke wannan zaɓe mun ji daɗin shi gaskiya hmm. eh ubangiji Allah ya taimaka kuma Allah ya sa dace a samu gwamna wanda zai riƙe amana ga yadda wannan jiha ba da na lahiya to muna godiya bari mu je jihar Niger kuma wa muke da shi a jihar Niger Muna magana da Isiyaku Sodafawa, Kwantagora, jihar Niger. To Mala Isiyaku muna jin ka. to gaskiya wannan mauludin naku ne ina jin daɗin shi na da ina neman ku dama ban same ku wai Allah sa na haɗu da ku to wannan mauludin naku abin da nake fata ina fata ubangiji Allah ya masu zaɓi abin zama alheri yanzu matsalan da yana daga shi ainihi gonan nasu na zamfaranni mm. ubangiji Allah ya masu zaɓi na alheri mala su da wanda zai tausaya musu to na gode Allah saka alheri to muna godiya Masu sauraron mu dai layukan ma buɗe suke kuna iya ku bugo don ku ainihin bayyana mana ra'ayinku dangane da wannan matsala da ke kai komo a jihar Zamfara. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da hudu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin na yau ne da ƙungiyar Black Queens din ƙasar Ghana. wacce daga dukkan alamu take fama da wani naushi yayin da ta yi hasaran 'yan wasanta guda shida zuwa klabin kasashen waje sun hada da mai tsaron gida patricia manti rosemary ampem ellen coleman mary esiful alice kusi da sandra owusu ansa dukkansu sun bar sassanin klabin ko kuma dai kungiyar na wasan kasa domin neman makomasu a klabin kasashen waje 'yan wasan guda shida sun bar sanin ne zuwa ƙasar sabiya lebanon da kuma faransa yanzu dai duk fatan mai koyar da su wasa coach bashir hayford su isu kan ya gabatar da sunan 'yan wasassa na ƙarshe gabanin gasan da da na cin kofin afirka a nan ƙasar ghana black medicine din ƙasar ghana wato ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafa na mata ƙasa da shekaru goma sha bakwai ana sa ran za su so ran gadin ƙasar amurka gabanin birnin gasan na cin kufin duniya na kumar kwallon kafa ta duniya na matasa kasar shekaru goma sha bakwai kasar ghana za ta bayyana a wannan gasar na bana wadda za a soma a sha uku ga watan nawamba zuwa daya ga watan disamba tsohon babban jami'in House of Oak Neil Armstrong ya nuna ɓacin ransa game da hali da club ɗin ke ciki a yanzu fobia dai zuwa yanzu ba ta da mai koyar da 'yan wasanta wasa sa'an nan kuma ta rasa muhimmin 'yan wasanta kamar su thomas abe winford cobbina vincent atinga da isaac manson club din dai daga dukkan alamu ma yanzu tana dab da hasaran dan wasan da shine ya fi daukar mata ido ki mata kokari patrick razak Majalisar Hukumar Kwallon Kafar Duniya FIFA a takaice ta dakatar da kungiyar kwallon kafar kasar Saliyo da gaugawa saboda shishigi ko kuma kasalandan da gwamnati ke yi a cikin wasannin kwallon kafar. Wannan ra'ayi ya iso ne bayan wasikar da hukumar ta FIFA ta mika wa ministan wasanni na kasar Saliyon inda ta nuna damuwa game da janye shugaban hukumar kwallon kafar Saliyon da babban magatakardanta ta hakan din yanzu ya sa wasa tsakanin Black sassin ɗin kasar Ghana da ainihin Saliyon an dakatar da shi. dan wasan tsakiya na kasar Ghana Kevin Prince Boateng ya bayyana cewar nuna wariya na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya fice Entrant Frankfurt ɗin kasar Jamus ya koma u.s. salon ɗin Italy a bazaran da ta gabata. Boateng dai ya yi nasarar kamfinsa a Entrant Frankfurt bayan ya taimaka ta canye dfb pokal a kan bayan munich da wannan labari na kelvin buatin muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau ridwan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. shugaban amurka donald trump ya ce ya samu zantawa da dina powell ɗaya daga cikin mashawartansa a kan yiwuwar watakila ta gaji niki hali a matsayin sabuwar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya fadar shugaban amurka ta white house ta ce wasu mukarraban shugaba donald trump sun yi magana da yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad salman game da salwan cewar wani ɗan jarida mai suna jamal khashoggi wanda hukumomin kasar turkiya suka ce an kashe shi ne jim kaɗan bayan da ya shiga harabar ofishin jakadancin saudiyar da ke birnin istanbul na turkiya ƙungiyar 'yan ta'addar al-shabab ta ƙasar somaliya ta zartar da hukuncin kisa a kan wasu mutane biyar da suka hada da wani ɗan ƙasar ingila da suke zargin shi da laifin yi wa hukumomin leƙen asirai na amurka da ingila da kuma somaliya aiki A jiya talata ne dai wata kotun Alshabab ɗin ta yanke wa mutanen hukuncin kisa kuma nan take aka gittaya su aka harbe su a wani dandali da aka raɗa wa suna Adan Hashi Airo. Wani tsohon madugun kungiyar ta Alshabab da aka kashe a cikin wani harin sama da makami mai linzami da Amurka ta kai a watan Mayu na 2008. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aiki na Hafiz Ado Baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya haɗa ya shirya muna Mr. Dan, uh, Dan Brown da wanda ya jagoranci shirin sai injiniyan namu Sidrak Franklin ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.